alhaji daɗin kowa na ji an ce ɗan baba ya bace kuma an neme sa ba a gansa ba na yi iya ciki yadda zan yi ba inda ban shiga ba a cikin garin nan lungu-lungu amma ban samu labarin ɗan baba ba inna lillahi wa ina ilaihi raji'un Hajiya Biki ya kike rabka salati haka ba cewa maka ya mata ba. Ya za a tabbatar da haka bayan na gaya ma a fara cike ta kowane bangare. Dama mutane suna faɗa a gari ɗan ba mutan tirin dan iska. ya kamata ka rinka mai kyakkyawan zato ni dai kai madana fatan alheri <laughs> Daniel, ka yadda za ka aura wa Samuel Stephanie? Ba zan iya yi wa Stephanie auren dole ba. Gloria, kin ji abin da Daniel. She still a child. Ai yanzu bata maliki hankalinta ba. She is naive. Amma fa Daniel, akwai magana. Samuel ya ba da cek na miliyan goma in har ka yadda Stephanie da auren shi a matsayin na baban ki ina roƙon ki ki manta da Nasir kwata kwata ki yarda ki aure Samuel dun fitar da mu a cikin wannan wahala da muka shiga cikinsa. To ba, Stabili ke kin yadda ki aure shi? Na yadda. Zan. Zan. Samuel. ana yin gwarama a garin daɗin kowa